Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu jama'a maza da mata masu kallon mu da sauraron mu a duk inda kuke a faɗin duniya barkanmu da warhaka barkanmu da sake kasancewa tare da ku cikin shirin mu duba mu gani a wannan rana ta Alhamis 26 ga watan Muharram hijira Annabi Rahama tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi daga Makka zuwa Madina na da shekara 1446 wacce ta yi daidai da 1 ga watan Agustan shekara ta 2024 bayan aikuwar Annabi Isa alaihi salam muna godiya ga Allah subhanahu wataala mai girma da ɗaukaka da buwaya dai yarda ya amince ya sake sada mu da ku a cikin wannan shiri na wannan rana muna ci gaba da roƙon mahalicin kowa da komi ya yarda ya ganar da mu gaskiya gaskiya ce ya ba mu ikon binta ya kuma ganar da mu ƙarya ƙarya ce ya yarda mu nisance ta babban dogarin kwada shugaban ƙasa ya hito ya yi wani jawabi wai har ya kira wata kalma yana cewa an yi wani abu da ake ce ma monte and alhali daga ranar 26 ga watan yulin shekara 2023 da ta gabata shekara guda cur ƙasa tana ganin arka ne tana ƙarawa sakamakon babban cin amana da suka aikata shi da waɗanda suka ingiza shi kuma yanzu gashi sun gaza hidda shi saboda a tarihin wannan ƙasa ta mu ta jamhuriyar Nijar bata taɓa ganin karan aikin da ya kwaru sakamakon har-haren ta'addanci nan da can a sassa daban-daban na ƙasar mu sakamakon ta gayyar da ƙasa da suka yi suka kalar da aikin soji suka taɓarɓarar da komi ya lalace cikin ƙasar mu ta Nijar. Alhali tarno yana can kwance jibge cikin ɗaki kamar buhun dissa. Ba abin mamaki bane Idan cani ya hito ya yi zancen wani abu da ake kira da suna Montai Ampusance watakila ba ya da labarin miyar da ake sha cikin ƙasar mu ta Nijar. Tun daga ranar da cani ya ci amanar Nijar kawo wannan lokaci da muke ciki. Ƙasar mu ta fuskanci har-haren ta'addanci waɗanda suka shafi jami'an tsaro fds zalla banda wai waɗanda suka shafi talaka bawan Allah farakulla to jami'an tsaro FDS da kansu har-haren da suka fuskanta 41 ne wanda suka yi sanadiyar asarar rayuwar jami'an tsaro FDS masu albarka wajen dubu da shidda a sassa daban-daban na wannan ƙasa tamu mai albarka wani abin da za a lura da shi dangane da wannan halin tagayyara da ƙasar mu mai albarka ta tsinci kanta ciki sakamakon tsundumata da cani yayi a cikin wannan hali na gaba kura baya tsayaki shi ne da cikin jihar talabiri da difa ne ake ganin suna kwama da tashe-tashen hankula to yanzu abin ya wanzu hatta babban birnin ya mai bai tsira ba saboda ya hiso a kilga ana kawo hare-haren ta'addanci da suka yi sanadiyar asarar rayuwar jami'an tsaro fds kinmu dab da shiga birnin yamai jihar toso da ake ganin da kamar al'amarin bai shahe ta ba ita ma yanzu abin sai ƙara kamari yake ta yi yana ƙarawa jihar agadas da ake ganin cewa ita ma kwanciyar hankali da zaman lahiya da tsaro sun wanzu sun sami gindin zama sakamakon salo da dabaru gami da tsarin da shugaban ƙasa shugaban jamhuriya muhammadu bazum ya aiwatar da shi na shayo hankalin masu ƙarfin kwaɗa a ji na cikin ita wannan jiha domin su sa ido su yi larwai a kwantar da hankalin al'umma a kwatanta masu illar tashe-tashen hankula kasancewar tsawon zamunna wannan jiha ta yi kwama da wato matsaloli irin na tawaye to yanzu ita kan kanta ana ganin al'amarin sai ƙara balkanewa yake yi kai dai a takaicen takaicewa babu wata jiha da ta tsira dangane da waɗannan hare-hare na ta'addanci abin da ba sabon ba sai dai a ce 'yan ta'adda sun shigo daga kasashe irin su mali da burkina faso sun kawo hari cikin kasar mu ta nijar kuma an fatattake su saboda tsarin da shugaban kasa shugaban jamhuriya muhammad bazum ya aiwatar da shi abinda ma har yasa aka danganta nijar da wata katangar karke tsawon shekara biyu na jagorancin shugaban kasa shugaban jamhuriya muhammad bazum hari goma sha kuɗi aka kawo muka yi asarar rayuwar jami'an tsaro fds 59 allah ya rahamshe su ya gafarta musu to amma yanzu sakamakon wannan karan aiki da makiya ƙasa da al'umma ta suka aiwatar a ranar 26 ga watan yulin shekara 2023 da ta gabata al'amarra duk sun lalace sun hancakale sari 41 aka kama jami'an tsaro fds kinmu cikin shekara guda dubu da shida suka kwanta hannun dama sa'annan kuma wasu suka yi parte da yayin da kuma abin bakin ciki da takaici zancen nan da ake akwai jami'an tsaro a fidai mu da ke cikin hannun 'yan ta'adda wasu kuma suna cikin hannun ƙungiyoyin tawaye saboda 'yan ta'adda daban 'yan tawaye daban bambancin su da 'yan ta'adda 'yan tawaye suna da dalilai kuma suna da muradu waɗanda suke son a biya su sakamakon hakan suka ɗauki makamai ƙasar da take fama da irin waɗanga al'amura an yi mata zancen monte amfisans wanga ɓangaren harkokin tsaro ne kaɗai muka ga yi bilan kincani na shekara guda za mu zauwa da bayanai dalla-dalla da suka shafi ɓangarori daban-daban na rayuwar al'umma amma dai shi dai ɓangaren tsaro babban dogarin da shugaban ƙasa ya kasa baya iyawa yau balantana kuma gobe kuma ko ya so ko ya kiya ƙasa saboda tana zama na lahiya komi na tahiya salim alim ƙasashe suna yi mata kallon girma da arziki tattalin arzikin ƙasar mu na bunƙasa cani ya zo ya kwance kalar da komi wannan mugun sakamako maras daɗin ji da gani da cani ya haddasa cikin ƙasar mu ta Nijar. sa jiyojin waya sun so matashi nan da can wajen sojoji. Saboda haka, ko shekaran jiya general salau barmu a matsayin shi na mutumin da suka nada shugaba na rundunar sojoji ya yi kwada har ya gaji dangane da wasu bayanan sirri da yake mamakin kaka ake suna fitowa ana wallafa su duniya tana ganewa saboda haka ku a shi jujin wuyan sun tashi a eta major wani taron mayyamayyan sojoji da ya hada da kwamzon kwamzon guda tara da ke da kwai cikin ƙasar mu ta Nijar da kuma mayya mayyan ofisi masu ruwa da tsaki kan sha'anin tsaro cikin ƙasar mu ta Nijar taron da ya soma tsakanin karfe goma sha ɗaya da sha biyu na rana amma ba a ƙare shi ba sai wajen karfe biyar na marice Jiyoyin waya sun tashi an ɗaga muryoyi an yi kirf duk da abin da ake kira da suna kwansun yi ferm da modi ya bari kakin ya ta yi iran wajen rantsar da sabon shugaban kasar iran ma'ana bukatar a tura jami'an tsaro a fds iskinmu su je su kama ma mali wannan bukata ba ta samu amincewa ba daga mafi yawancin shugabannin sojoji saboda haka ne ma aka ɗage wannan taro har sai gobe juma'a da marece domin a ji daɗin gabatar da shi gaban tarnu. wannan alama ce da ke nuna cewa lalle tura ta kai bango in aka ce ci gaba da biyayya da cani ke yi gaban masu gidajen shi ibe da asa magwaita na iya jayo babbar barakawa gegiya tsakanin sojoji na wannan ƙasa tamu ta jamhuriyar nijar to wallahi ba a yi kuskure ba saboda da yawa daga cikinsu sun kafa hujjar cewa gida ba ta ƙoshi ba ba a baiwa daji Nijar ta buƙaci a kama ta agajin gauga misiyon kin da ba a tahi ba yau balantana kuma gobe saboda ta ce a ba ta agaji na jirage ita kuma ta tura dakaru su bi ta ƙasa. Ashe a ga menene gaskiyar abin da kenan yana kwaruwa tanka da ni. Mali bata turo sojoji ba kuma bata turo jirage ba. Haka zalika Burkina Faso. Kaka za a yi a ce Nijar tana fuskantar barazana nan da can hare-haren ta'addanci sai ƙara wanzuwa suke yi cikin ƙasar mu ta Nijar kuma a zo masu da wata magana banza da wuhi a ce wai su tura dakaru su je su kama ma Mali kwada. janar Musa salobar mu ya ci wannan magana babu ita babu sojin Nijar guda ɗaya da za a tafiya Mali. Wasu daga cikin mayan sojoji sun yi hannun ka mai sanda game da wani karambani da bai kamata a ce jamhuriyar Nijar ta sa kanta ciki ba. Shine al'amarin cikin gidan ƙasar Mali. Mali fa kwaɗa ne suke yi tsakankanin su sojin ƙasar da wata ƙungiyar tawaye. Ba kwaɗa bane tsakanin ƙungiyar ta'adda da kuma sojojin ƙasar Mali. Don haka sun sha hankalin Modi da Cani da sauran kwambagani a yi hattara. Kenan waɗannan mutane da ake son a yi karambanin tura sojoji su je su yaƙe su, saboda akwai 'yan uwansu da danginsu bila adadin cikin wannan ƙasa tamu ta jamhuriyar Nijar. Kenan tura soji na jamhuriyar Nijar su je su yaƙi yankin azawar to na kwaɗa ce shi yasa mayyamayyan sojoji suka ce su ba su amince ba yau kuma ba su amince ba gobe duk da barazanar da cani ya yi na cewa shi ya ɗauki angajaman wajen mai gidan shi hasu magwaita na cewa za ya kama mushi kasancewar cani ya mai da ƙasar masu prefecture kin mali to wannan buƙatar ta a ce wai ga a tai tankadami amma a tai mali to wannan magana ce ni in kan matsa a kanta to wallahi <laughs> ni dai baki na da ba. da wannan muka zo karshen shi wannan shiri na wannan rana sai lokaci na gaba idan mai girma da ɗaukaka ya yarda.